so kai tsaye za mu je ga shiga pixel lab na kan wayar bayan mun shiga zai bukaci da mu dawo da tsohon aiki yayin za mu taba cancel abu na farko shine za mu taba wannan dashi dashi din za mu taba image size da mu mu canza background ko kuma size background da muke so mu yi aiki da shi so zan taba wannan custom din zan yi selecting youtube channel bana wanda shine zai daidai da wannan yi kamar yadda muka cire so na farko zan fara deleting na wannan new text ya taba a da kuma taba deleting sai abu na gaba canza kalo na background da za mu yi aiki da shi zan taba wannan abun zan taba kalo daga nan zan taba kalo ana akwai kalan da na aiki da ita domin muna so mu gano wannan kalan zan taɓa alaman plus ah, wanda a nan wajen za mu ga hash 302642 shine asalin sunan kalan so mun sa zai ba mu exactly irin wannan kalan bayan mun selectin background sai mu zo daga nan sai mu taɓa wannan abu daga nan akwai shop zan yi selecting shops bayan na yi selecting shop zan yi adin ko kuma zan yi expanding din shi yayin da nake so daga nan akwai radio zan yi eh, expanding na radio zuwa let's say zuwa 80 kamar yadda muke gani a nan so bayan na yi selecting nasu zuwa 80 daga nan akwai opacity zan mai da opacity 0 daga nan zan duba akwai stroke zan yi enable na stroke zuwa 5 kamar yadda muke gani dai kasan stroke akwai kuma stroke kalo kamar yadda muke gani zan yi enable na wannan kalan domin su gano su na wannan kalan zan taba plus daga nan akwai hash f8v22 wannan shine sunan kalan bayan na sa ta so daga nan zan yi responding ko kuma zan matse ta zuwa yadda nake so so bayan na kammala zan tafi alaman good daga nan zan yi rotating na shi wannan cycle da na kawo ah, zan yi wannan ɗin shi zuwa haka so ina iya barin shi haka abu na farko na gaba da zan fara shi ne zan yi na hoton da na sa a cikin nan ko kuma zan sa a cikin nan so zan taba wannan sorry zan taba wannan abun import a taba import zai ba ni damar da zan ga gallery na kan waya na kamar yadda muke gani a nan so wannan ne hoton da na aiki da shi so zan taba wanda shi wani kamar yadda muke gani yayin da zan samun shi cycle wanda shi ne da samfurin yadda nake son hoton ya kasance so bayan na kawo hoton zan rage size din shi shi ma zuwa kamar 20 haka so zan sa shi a cikin nan wannan zan ƙara girman shops din yayin zai kasance hoton yana cikin shi so bayan na kammala da wannan ah, zan yi selecting na shops din kamar yadda muke gani zan taba copying bayan na yi copying na shops zan zo in taba edit Ah, zan rage size zan rage girman shi ta haka bayan na kammala zan taba ok yayin da zan yi rotating na na shi zuwa haka so bayan na kammala da wannan zan yi copying din shi zan dawo da shi kuma ƙasa so zan yi rotating din shi kaɗan so zan mobin wannan wurin gyara rotating na wannan so ina iya barin shi haka wannan zai ɗauke ni lokaci kuna iya tsayawa ku tsara shi na kwafi dama so ban na kammala da wannan akwai icon da na aiki da su a nan icon na wato ah, telegram da kuma facebook da kuma wato alamar kira zan yi importin hotuna ta hanyar zuwa gallery na kan waya na kamar yadda muke gani a nan already ina da wannan ina da icon din abubuwan so kawai zan yi importin din su ne idan kuna da sha'awa zan ba mu link din shi shi ma so na kawo wannan zan rage size din shi zuwa bari bai shi zuwa 10 so zan taba good zan dawo da shi tsakiya kamar yadda muke gani a nan kawai din shi zuwa haka so bayan na kawo wannan zan kara kawa daya shops din na wato alaman kira so zan duba wannan kuma na whatsapp ne nake kurfin din shi so ga shi wajen so bayan na kammala shi ma zan taɓa wanda shi one zan taɓa wannan cycle ɗin yayin da zan dawo da shi haka so zan taɓa alaman good so zan daidaita su zan na farko zan fara enable na kala wato na kalo kamar yadda muke gani a nan wannan kalo ɗin ba sorry kafin na zo na zan duba akwai erasing kalo zan yi erasing ɗin shi so zan zo daga nan zan duba kalo zan enable ɗin shi zan canza kalansa zuwa haka so zan rage size ɗinsa zuwa marin bashi zuwa 7 ko 6 so wannan ma zan zo daga nan zan erasing kalo zan yi enable ɗin shi zan taɓa good daga nan zan zo zan duba kalo shi ma zan enable ɗinsa zan yi enable na wannan kalan so shi ma rage size ɗin shi zuwa 6 kamar yadda na sa can ɗin so zan zo zan daidaita size ɗinsu ko tsayinsu ya dawo suna daidai da daidai kenan sai zan bai shi haka so abu na farko na gaba shine akwai icon na facebook shi ma zan sa shi kuma da shop zan yi aiki zan yi selecting shop zan taba nan wajen zan taba cycle so zan rage shi shi ma size sa zuwa 6 so zan shi ma dan samar kalo ya dawo irin wannan kalan kamar da muke gani so zan dawo da shi tsakiyar su zan taba a zan taba text zan taba edit zan goge wannan zan sa f so ina sa f a zo daga nan duba b zan samu shi bolt ban na kammala zan dawo da shi cikin wannan cycle din wanda muke gani ok yi kalan f din za ta koma ita ma ruwan background ko kalan background so zan taba kalo mun sa shaka so bayan na kammala da wayannan ok zan daidaita su su dawo tsakiya so bayan na kammala da wannan zan yi text ta hanyar taba text zan taba <clears throat> edit zan goyi wani rubutun misali zai shiga da numban waya numban waya na bayan na kammala aiki sa wata numban waya so bayan na kammala zan dawo da ita wajen kiran nan zan rage girman rubutun ko girman nan sorry girman numban ba sai su anan zan rage shi so ina iya gurin shi aka zan yi copy na wannan su daga nan misali facebook zan goge wannan zan rubuta facebook facebook.com slash misali saboda rubutun kasa a rubutun bayan na kammala shi masu bari samu shi sa shi a layin santa so na zo na ya telegram ma zan rubuta sunan telegram account dina misali kamar yadda na sa na facebook din haka ko kuma shi yin canza na sa telegram so bayan na kammala zan zo daga nan zan taba new text still zan edit zan goge wannan <clears throat> zan rubuta misali zan rubuta sunan channel din na let's say ah, musali ad teach bayan na kammala zan duba na akwai b zan taba zan samu shi bolt so zan yi kofin na wannan rubutu guda daya misali kofin wannan sai na ga dama ina sa home of. home up ina iya barin shi haka zan kwatanci zan ɗan yi dawo da rubutun nan so zan canza kalan wannan rubutun in samu shi so wannan shi ne hanyar da ake bi wajen kirkiran ire-iren wannan sticker ko bana ko tunnel ko facebook art wanda zai baka damar da ka shigar da shi a facebook ɗinka so bayan mun kammala za mu taɓa save da uh, hanyar taɓa wannan abun sai mu saving din shi so anan za mu dakata idan akwai abin da ba fahimta ba na iya tambayar mu a wajen comment box a kasance da a arewacin a kowane lokaci sai mu haɗa wani tattalin insha Allah